Kawowa yanzu dai mutane uku ne tare da wani sojan Najeriya, hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu a jihar Niger Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa wani sojan Najeriya ne da ke aiki a Maiduguri mai suna Tanko Damana ya zo hutu a ƙauyensu na Beri da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. A lokacin da yake hutun ne gurnetin da ya zo da shi daga Maidugurin ya fashe a cikin jama'a. al'amarin da ya haddasa wannan barna tare ma da jikkata wasu mutane biyar. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shi ne shugaban ƙaramar hukumar Mariga da na samu a babbar asibitin Kwantagora tare da waɗanda fashewar gurnetin ya jikkata. Muna nan kuma General Hospital tare da victims na abin da ya shafa su biyar. Eh, ta ma insha Allah ina tunanin kamar jami'an tsaro sun yi taken over kuma ana bincike. an ce soja ne abin ya faru da shi tabbas soja din ne e to mutanen garin sun tabbatar da soja ne har ma iyayen shi ya shiga soja kamar kimanin shekara biyu da ya wuce ya zo ganin gida ne shekaran jiya to akwai tabbacin cewa lallai sojan ne in dai ba wani abu ya faru a can wajen aikin shi ba muna tabbacin sojan ne a wannan lokaci dai mutum guda ne ke iya magana daga cikin waɗannan mutane biyar da suka jikkata ga abin da yake cewa yawa sannu madubu yawa sannu fa menene sunanka muhammad da mujaja beri kai da kai wannan abin ya rutsa eh to yaya abin ya faru to ni dai na ci abinci zan fito kawai idan sai na gaga mu dumu faɗi eh. amma kafin abin ya faru kai shi kaga wannan soja tare da ah ni ban ga kowa ba na aito daki mai burodi ne ina hitowa kawai abin sai ya faru sai na faɗi na sai mun ka zaburo ko da mun ka zaburo ga wasu nan su ma dan mata wasu ha su wadda nagga na faɗi na tashi na ga jini na tsalgi na sai na sa ɗai gele na sai na tare to sai aka kawo mu mm. amma to ya yanayin jikinka ka a jiki na da sauki ne kan gaskiya jami'an sojojin da na tuntuɓa dai sun ce suna gudanar da bincike a kan lamarin amma kakakin 'yan sandan jihar niger dsp bala elkana ya tabbatar da aukuwar lamarin a zantawar mu ta wayar salula wani eh, soja ne hmm. yana aikin mai da aka ba shi hutu an kwanaki ya kawo gida shi kuma da ya tashi zuwa gida ajan sai dauko wasu kayan aikin nashi ya sa a yau ko da ya tafi kasuwa wannan bomb da ke nan da ke shi a karamin karamin grenade sai karamin eh. grenade da yake yawo da sai ya tashi bayanai dai sun tabbatar da cewa ko baya ga gurnetin da ya fashi a hannun wannan soja an kuma samu wani gurnetin a cikin jakarsa ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai an samu kwanciyar hankali a garin na Beri, sai dai jami'an tsaro da suka haɗa sojoji da 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike a garin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.